وتجلى إليه في وجودها ومن الشيخات سوء الحجب لكن الحياة ليس لك بعض ما ليس كما الشيخات في شكاية شكاية فخرته كما كان النبي شكاية المتبع والسنة بإذن الله تعالى ومن الشيخات من قال من تبارك وجد حديث الله السنة صلى الله عليه وسلم الشيخات لا للفقه ثلاثة دليل هنا مسألة في آه، الفقهية من في الفقه مسألة مسألة الربا غاب كثيرة متابعة للحالة التي تتمكن فيها الثواب ذلك بسبب بعضنا لنا أمثلة في استجابة الوضوء باب الوضوء من غير حدث أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب الوضوء من غير حدث حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمر بن عامر قال سمعت أنسا رضي الله تعالى عنه قال وحدث حول الإسلام حول الإسلام حول الإسناد قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عمرو بن عامر عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة قلت كيف كنتم تصنعون قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث باب الوضوء من غير حدث إمام البخاري يا wannan babi domin ya da hukuncin yin alwala tun wata bata kare ba wai idan lokacin sallah yayi shin ko da ina da alwala umarnin can da Allah ya na cewa ya ayyuha allazina amanu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum lima yashaqini kai alwala sai sallar azhar da la'asar ta zo alwalantar ta azahar ba ta kalle ba da haka za ka iya tashi kai la'asar ko wannan maganar da Allah ta'ala ta idza qumtum ila salati za ka yi sallar la'asar ta kuma shafawarka wannan babi bai tattauna kan wannan mas'ala kuma eh, imam bukhari wannan babi duk da bai sa alamar tambaya ba bayan ta hukunci ne ba haka sai mun shiga cikin babin sannan mu ga hadisan da ya kawo sannan mu ga menene ne mazabarsa akan wannan yake haddathana Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi saboda yawan da hadisan sa da ake ba a cika maganan tarihinsa ba halali yana cikin manyan mazajen hadisi da ya kamata a rinka tsokaci game da rayuwarsa babban malamin Bukhari ne domin shekara ta 212 ya rasu kaga tsakaninsa da bukari akwai shekaru wajen eh, dare cire sha biyu cikin arba'in da tara shekara talatin da bakwai kaga ko duk malamin da ka yi karatu gurin sa kake kana talatin da bakwai kana karanta da hadisin sa a lokacin da babu sauran mai zuwa ya karatu gare shi ai zan babban malami gare ka to mujabu da'wa yana cikin bayan Allah da in dai suka daga hannuwa to an kare an ce wata rana an fita roƙon ruwa can sai aka gan shi cikin irin sutura dai haka ta tawalu ya ke ta jama'a ya kuɗa da hannuwansa yana yi ba a bar wurin ba sai da kowa ya jike mujabu da'wa a wannan hadisi ko in ce a wannan malami a wannan makaranta imam bukari ya girmi malamin sa amadu ibn hanbal amadu ibn hanbal ya kama hanya ya je wurin muhammad ibn isfantir ya je sai ji labarin ya riga ya rasu sai ta san mahaifi a lokacin shi kun bukari ya je ya karatu da firyadi ya je hinsu ya yi karatu yana kan hanya da dawowa sannan suka gamu da imam ahmad ibn hanbal haka imam ahmad ya yi nadama kwarai rashin samun hadisansa saboda babban mutum ne musamman idan hadisan suka hada da makarantar sauri wanda gare shi karɓi wannan hadisi kuma yadda za mu ji nan gaba an ce ya fi su abdurazak as-sanani da manyan magabatan hadisi na lokacinsa sanin hadisan imamu sauri matsalar ta guda ce wata rana ya yi mafarki cewa an tara masa inabi kala-kala ya shiga wata gona ya tarar da an ɗebo su an tara wuri guda ya ɗibi kowane ya ce amma ya ƙyale fari da shi ba sai je wani wani malami yana yaro fa ya ce to in dai mafarkin ya gaskiya duk ilimin da ake karatu na shari'a Allah zai baka amma ban da gado ba za ka san ilimin gado ba sau da ka ci da an zuba da gado sai ya rikici ba ba layinsa ba ne mutum da ɗan tara ne ko Allah bai yi cikakken mutum wanda komai yana da ba kowa na da wani ɗan nakasu ta wani ɓangare Muhammad ibn Yusuf Firyadi ya karɓo hadisin ne daga حدثنا سفيان الثوري كده سفيان ابن مسروق ابن الأجدع الثوري أمير المؤمنين في الحديث سفيان ابن مسروق آه، سفيان ابن سعيد وانت شنو عينه يعني الهلالي ايه هم سفيان ابن مسروق ابن الأجدع مسروق ابن الأجدع لما نقول سفيان ابن عبد الله كان الثوري أعرضوا ما ملكي حكوا تحب التهديد أمير المؤمنين في الحديث وليك آه عبد الرحمن ابن مهدي هنا سوى الناس في زمانهم أربعة الدنيا بتوه أدى لوكس حماد بن زيد بالبصرة ومالك بالحجاز والثوري بالكوفة والأوزاعي بالشام wannan su ne ku hudu na ilimi a lokacin in ana maganar hijaz makka da madina imam malik yana nan ana maganar kufa sauri yana nan in ana maganar basra auza'i yana nan su ana maganar eh, hamad ibn zaid ana maganar sham auza'i yana nan sai ta waɗannan su hudu su ne suka yi gado ilimi ko kuka gadar da ilimi a lokacin da haka sauri yana ɗaya daga cikin wa'inda aka ba sunan amirul mu'minin ba su da yawa امير المؤمنين في الحديث وترانا تنجي مدينه بشيدا قريب من او دائما لميشام تزكشي كما كانت الامام مالك في رجلان احدهما اكثر علما ولا يصلح للامامه والاخر يصلح للامامه yake malamai ne يقول biyu ɗayansu yana iya zama sarki ya cancanta sai kuma bai cancanci wane ne cancanci farata cikin su auza'i amma sauri malam ne kawai ba ɗan siyasa ba bai dace da siyasa ba a cikin akwai malamin da ke dace da siyasa akwai wanda bai dacewa da siyasa sai a nan gudanar da mulki wannan da tarihi muke da sai mu ɗauko dalilan da ya sa imam malik ya wannan magana amma ba buƙatar wannan ayyuka سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري وفي مسروق ابن الأجدعشية كاو من اللي تفيتنا هذا بنيتي أما ابن سعيد ابن مسروق هو السوي في كل هذا حديث عن أمر بن عامر أمر بن عامر الكوفيني آه، ابن حجر السن فت البارية في حديثه أكفوا هيك دفو السفي البخاري أمر بن عامر أما يكن لكتا ما وصل لبعض حديث ده عمر ابن عامر wanda yake shi ko yana da hadisi cikin sayi musulmi kuma wancan basri ne wannan kuma kufi ne amr ibn amir al-kufi qala sami'tu anas ibn malik غلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم حول الإسلام وأن هذا كنت غني كان البخاري يقوم الأثر ya jira wannan isnadi zuwa ga anas da kawo hadisin da sai sake komawa farko ya ɗauko wani hadisi da biyu qala wa haddathana musaddad man kala kala din nan tawa ce eh? ya faɗe ta ba muhammadu bin ya faɗe ta ba kala mai ruwaita sahihul bukhari duk ruwayan da ke hannunka to wannan mai ita ne shi yace wannan kala din in ta firabri ce ta firabri yace kala ko ta wace to shi wannan da yayi ruwayan in kushmi hani ne to shi yace kala أي أبو عبد الله البخاري وحدثنا مسدد لما مسدد ما له البخاري ما له من ياجيبة عرفت ياجيبة قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يحيى القطان سيد الكتن من يمن يما من حديث شيما والذي تساراني بس سفيان الثوري الباجرين بس سفيان الثوري عن سفيان شيكو يا كتا حديث عند سفيان yanzu tsakanin bukari da sufyan akwai mutum nawa ku duba littafin ku bane tsakanin bukari da sufyan da sauri mutum nawa ke akwai mutum biyu a isnadin ɗazu mutum nawa ke akwai eh mutum ɗaya to wanne ne ali wanne ne nazari وكل ما haka رجاله na farko shi yake ulumi don haka yasa ya fara kawo shi amma me yasa ya kawo na biyu akwai ta fa'ida ta tare da shi qala haddathani amr ibn amir an anas yanzu sufyan ce an amr ibn amir qala sami'tu anas kaga samun tahdid ya fito qur'ani ce haddathani ya ƙara ma hadisin ne ya ƙara masa ƙarfi saboda ya ƙara tabbatar da wato al-ittifal baina ar-rawi wal marwi anhu قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ عند كل صلاة yace manzo Allah ya kasance kowace sallah ya nemi ta alwala in shi kai kuntum tasna'un nake to ko ya kuke yi qala yujzi'u ahadana alwudu'u ma lam yuhdith sai mu yana wadatuwa da alwalar da yayi matukar bai yi iska ba shine yuhdith anan ku sake zamanka da abinka ko wasu sallah kana iya yi to amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam kasance ya tawadda'u da kulli sala a kowace sallah yakan yi alwala to kamar da muka ce asalin wannan babi shine umarnin da Allah tabaraka ta'ala ya bayar naka idan kuntu ila salati fasilu idan kun yi nufin yin sallah kai alwala to da yi nufin yin sallah na tashi sai na ga dama ila da alwala shi in duka wata bisa wata ne sai wannan hadisi ya nuna babu ne manzo Allah ya kasance na alwala a gurin ta sallah to kuma idan bai yi bafa kuma babu laifi domin Anas ibn Malik ya ce yuzu ahadan wudu ma lam yusli zaka wannan hadisi sai ya ɗauki fuska biyu ta wato fikihu a wannan babi cewa ana iya yin alwalar ba laifi bane ana kuma iya bari ai amfani da alwalar farko ba laifi bane. Mutum hadisi na gaba. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني بشير بن يسار قال أخبرني سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كنا بالصهباء صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤت إلا بالصويت ففعلنا وشرب فأكلنا وشربنا ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب فمجمد ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ حدثنا خالد بن مخلد القطواني معنى القطواني تكون قطواني قطواني بالسكونكم خالد بن مخلد القطواني البجلي وني 没西安的，没得家。佛都坤也得西呀，佛都坤也得西呀，没西安的没得家。这这这这这才起来的，那么跟他安住了，那时候才来的。أبو مالك البخاري يا رسول الله كلا تجيبوا لشاؤكم. سورة كلمة كفتاة أبو مالك الريادي فيما أطي تزرى للأول أكان mutuwar sadaka bukhari wanda ya nuna bukhari ya amfana da karatun da ya gudunsa sosai ba kaɗan ba abin da amfani cewa tun da malamin babu shan za a je neman ilimin sa gurin wa gurin almajiran da suke karatu gure shi duk wanda ya barka da karatu ta shekara talatin da shida kana karantarwa bayan shi kaga ka amfana sosai da ilimin sa idan yana raye ba a cika zuwa gurin ka ba don ne don an yi kwalam sai a zarce kai tsaye a yi karatu gure shi قال حدثنا سليمان بن بلال التيمي مولاه مولاني almadani sun ce yana daga cikin manya-manyan jakunkunan ilimi min au'iyyatil ilm tsarin su imamu malik shekara bakwai ke tsakanin su imam malik da rasuwa lokacin malik ya rasu ɗari da saba'in da tara shi ya riga shi da shekara bakwai ya rasu shekara ta nawa kenan da saba'in da haka muke har yana taimaka ma kwarai su gane tsakanin wani da wani shekara kaza musamman da goma goma ke tsakanin su wanda shekara ɗari ɗari ke tsakanin su kamar turbidi da malik turbidi ɗari biyu da saba'in da tara malik ɗari da saba'in da tara ire da waɗannan in ka sa wannan tazarar sai ka rike yana so yana so in ganewa سليمان ابن بلال في كويت حدثني يحيى بن سعيد القطان هذا مسلم قال سأله أبو سعيد قال أخبرني بشير ابن يسار الأنصاري مولاهم مولاني لا وصفها بين متعنى المدينة بشير ابن يسار أما يا سهر دا كراتور بضمنوا منا فهذا من ذو الله صلى الله عليه وسلم رافع ابن خديج وانده كدئشل من نوما غريس يتعي ايه فعبد الله بن فودي رحمه الله تعالى تكن مصباح الراوي يا إما جنا أكن هذه السن قرأت آه ابن خديج عند بوشير كل يسار يكرقو أنت باي شكرة تأري الله يمسك شكاوة قال أخبرني سويد بن النعمان أنا مباور ورأت ابن خديج عبد الله كرا تدرس باس ليه قارو ليني هربا أكون أكل شكر ياكو يكرا تدرسه يبكي أخبرني سويد بن النعمان سويد بن النعمان ابن مالك الأنصاري كأن يزمو مجهول ومن ضد الدنيا بقى واللي كراتو ما كراتو شيء بشير بن يسار في كأن يبوك بقى حدثني سويد بن النعمان ومن يسار يزمو مجهول بقى سويد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحابي باب جهال على صحابي ثم كفرت بقى لا يا سويد شو يا تركي يصور الصحابي لي بقى صور مجال مجهول اما عند اسد الصحابه انتكى حكومي ما تنسى بقى مغالبا فين في مجهول بقى مسلم مسلسي انا بأم مكرم ساديو بقى مو يرداد شيء في انسى مؤمن تسكي او ابن تبدي فين انت وانا الشيء اللي بمثل مجهول العين ده مجهول الحال مجهول العين من لم يروي عنه الا واحد في شيء مسلم مسلسي بقى ana isa mana dan anas dan malik ko dan abdullahi dan abbas da ko gidan manzon Allah ya tashi sallallahu alaihi wasallam shi ne mutum guda ya karatu gare shi ba mu san shi ba kun fahimta majhul ne ga ilimin hadisi sai idan mutum bi suka karatu gurin sa yanzu mun gano ainin sa mun gano wane ne inda har yana da yan makaranta biyu me ya rage mu samu wani ko da ci yan makaranta ko wajen su wani ce eh shi ko ya san shi alintacce ne to daga nan sai a rubuta shi sai ka wannan shine adna martaba ta fiqa wanda irin su ibnu hibban irin su imamu al-ijli irin su imamu nasa'i suke kawo wa cikin kutubus siqat a ce aure da hukun lamin fi kitabus siqat kamar ijli musamman da yake shi mutafa'il ne sosai to kowa ma yana iya kawo inda ya cika wannan sharadi wani lokaci kowa bai dan cika din ba duk da ibnu hibban al-busti da malamai ke ce masa min ashaddul mutashaddidin أما في الجرح في التوثيق متفاهم kasan sababbin kuskure biyu ko uku yanzu ne yana gago mara kai akwai da kai kure ko ɗaya ba bai cika damuwa da wani ya yabe ka ko bai yabe ka ba tun da shi ne ga kunan ka ba kai tsaye zai kawo ka cikin shikata wani lokaci ma yakan kawo majahili sai ce fulan ibn fulan la na arifu man huwa wa labnu man huwa ba san kowa ne ba san ko ɗan wasu ka kasu cikin kitabun shikata sunan littafin kitabu siqat muna da shi a nan ko kuma ka kawo shi ba a san ko dan waye ba ba a san wane ne ba a san dan waye ne ba ma'ana dai majhulun ne a ba shi a gurin sa duk wanda ba a san wata suka game da shi ga suka ne fal aslu indahu al adalatu hatta yarda mujibu al jahl wanda ba ta kaida aksarin malami ba aksarin malami a gurin su ga fannin hadisi al aslu al jahl hatta tathbuta al adala ba a karɓa hadisin kowa sai wanda an ka san wane ne shi ko gwamnati ana karɓa hadisin kowa sai wanda wata suka ta tabbata a gure shi akwai wani tsakanin wannan makarantun biyu ko babu to sai duk min nu'man sahabi ne wanda ibnu sa'ad ya kawo cikin kitabut tabaqat nashi kuma yake ya halarci yakin uhud a cikin taqribus sahabi da sayar alamin nubala na zabi da ibnu hajar sun bayyana cewa ba ba uhud kawai ba abinda abinda hafiz ya kira shi yake suwaid ibn nu'man ash-shaja'i wato wanda ya ne wanda yake ya halarci bai'atul shajara bai'atul ridwan ودع الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجر الشجري da haka yana cikin manya-manyan kenan ما masu matsayi cikin sojojin manzon Allah ما almajiran makarantarsa سعيد بن النعمان التي خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر منفتا شكرا لأخي خيبر تارد منظور الله حتى إذا كنا بالصهباء سيد مكرجي ونولي دعيتي كلا صهباء باين يسد مدينة صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر سيما قال لنا ينا نسلم العصر falamma salla da'a bil at'imati lokacin da ya salla sai shi a tattaro abinci falam illa bis sawiq ayya wannan hadisi min jimal jabir na kan sai zikirin jiya to irin sani ko mai mai ne ko falam yuta illa bis sawiq yace ba a samu komai ba kowa guzurin sa ya kare sai a fa akalna wa sharinna muka ci gumba muka sha a'a to su gumba sun tunda har gutsura a ci wato gumba iri-iri ce akwai gumba irin tana siya kaga ta ci ake ko akwai ta abin nan garin alkama wannan na bismillah damawa ake yi a sha ko a jika ko ko kowanne ana yi amma idan ana matafiya wani lokaci shi din ma yana da amfani ko ثم قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المغرب sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi zuwa sallar magriba fa ba. هي كركرة باشين سيقو بدروا ثم صلى لنا المغرب صلى ما نسل المغرب ولم يتوضا لي الولاء ثم في جبينا مكة ما زال الإمام البخاري جميل الثابت الساعة ولا في وابا ولي بني ما في أي با وباء لموجه سوى الله تعالى يكينا إذا قمت إلى الصلاة سينو كما مكة وتمعنا بعدك أدلوك سينو مكة تعجوها صلى إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون in kun tashi zuwa sallah alhalin ba ku da alwala almudu shi ne wanda bai da alwala jama'a eh in dai ba ka da alwala to kai muhdis ne shi ka hadas akwai hadasi tare da kai wanda baka dauke ba ya za ka dauke shi kai alwala ba haka malaman shi suke ce hadathun asghar wa hadathun haka kaga wanda dan dan rihi dai haka ai yana da hadasi ko to ka hada shi da wanda yake da janaba ai kaga akwai bambanci ba. zuru wanda ya yi kwanan rana lokacin sanyi ya tashi da kunu ga jiki ne kaga eh? ya yi haka shi babba ko kaga ba ka ɗauki da wanda ya rije makaranta to amma rije makaranta baka rige kusa addinin musulunci yana da hikima kwarai da yanzu na duk a wurin karatu sakin mutane kowa na iya yadda ya dama yanzu inda masallaci muke muna gani ya za a yi kowa sai kame kansa to in aka bari masallacin su zama wurin kisa yana jin sai su koma kawai ɗakunan an gaye ibadar ba za a samu nutsuwa ce ba ina ina ce ɗakunan an gaye ɗakunan samari kai ɗakin hango ƙamshi yake yi eh. amma ɗakunan samari ne suke yi eh? ko da minti je sai wani ya sake daki babu da ban babu abincin tsare an je an ci gyaɗa an ci rogo <laughs> an ci bisira abin da na yaran yanzu آه آه. da kwai an su kwai da kwai خالد بن مخلد القطواني البجلي هو ايضا يما قال ستين بابا نمبر وي ما لم من من اي شيء خالد بن مخلد الى لم جابر زي ما انا بقول كنسا باب من الكبائر باب من الكبائر ألا يفتكر من بوله حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بخائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان أحدهما لا يستشر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة رطبة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة فقيل يا رسول الله لم فعلت هذا قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله ما ليس ينا daga cikin manyan zunubai mutum zan bai sha makancewa tsakaninsa da fitsarin kansa imam bukhari daqiq fi ta'bir min bawli kun gane ko ba ce min al-bawl ba saboda yana da wani fiqhun da nan gaba yake sai ya kawo mana cewa ba kowane fitsari ne ya waje ba. تسامي كان كوكا فاشل في الحلقة ليش ما تسعى رمضة الأدم دي هكذا لما تسعي من بولي حدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا جرير ابن عبد الحميد الضبي عن منصور ابن إبراهيم بن جرير ابن من؟ منصور ابن من؟ هذه مؤتمر كما كلمة إيه؟ مؤتمر وليس مؤتمر منصور ابن من جمع ما جمالا جابر أعاده وأبدعه وذكره وكرره يا يا ليس منصور ابن من؟ ابن المؤتمر ابن المؤتمر عن مجاهد عن ابن عباس مجاهد ابن جبر babban almajirin nan na ibn abbas to akwai ruwaya wadda a'amash yayi tsakanin mujahid din da ibn abbas ya shigar da tawuf ibn kaisan al-yamani malamai suka ce ba matsala tawus amintacce ne kuma almajirin ibn abbas ne kuma malamin mujahid sannan mujahid kuma almajirin ibn abbas ne zaka akwai yiwuwar ya fara jin hadisin daga tawus Dawud ya karɓi masa daga Ibn Abbas daga baya ya je makarantar Ibn Abbas ya je hadisi haka wata rana ya faɗe shi ta wannan fuska wata rana ya faɗe shi ta wannan fuska kenan ba ta da dalisi ba ne tunda mujahid ba mudallis ba ne bima buɗe cikin hadisin ba قال مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحائط من حيطان المدينة yake manzo Allah ya bi ta kan wata gona daga cikin gonakin Madina ha'i lambu wanda ake kewayewa a sanya amfanin gona da ababen marmari a ciki da cikin lambunan da ke garin madina au makka yake ko kuma dai na garin makka wannan shakkar wane ne ya yi ta jarir ibn abdul hamid al-dabbi shi ya yi ta amma akwai riwayar da imamu dara ne kafin kitab al-afrad wanda yake anna al-ha'it kana li ummi mubashshar al-ansariyya idan ko gonar yan madina ce to gona a wani gari da ganin za ka wannan shakka ta tashi an gano dai a madina ne abin ya faru fa sami a sauta insanai ne ya bi ta kan wannan gonar sai ya ji ƙarar wasu mutane guda biyu azaba ni fi ma ana musu azaba cikin kabarin kaga sallallahu alaihi wasallam an bashi wato wani ilimi da ba a ba sauran mutane ba wannan ya nuna kenan ya san gaibi a'a Allah ya ce mana manzo bai san gaibi ba kuma ya ce duk kowa bai san gaibi ba illa shi in la ya'lam man fi samawati man fil ardi al-ghaiba illa Allah amma ولا يظهر على غيره أحدا إلا من ارتضى ونعرف من رسوله أولين idan ka san wani sai aka eh, san gaibi waliyi nake وعلى بيت إلا من لقى بيت من ولي نسيت نورة الليل فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا فكرة جي لاجل لكن بيان لما لا أخشى الجريه جميدا كنت عند أكي باوا وحي إذا جزء أقول من ذا الله صلى الله عليه وسلم شين يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا إذا جاء عربنا آية تكوتي مثلا إذا يستاو ساتي